Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM gami da VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM sai kuma Alfa rediyo da ke Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yau ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai. To a yau Alhamis ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-gine da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. mahaukacin guguwar teku maria ta yi sanadiyya saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya yau a alhamis a tsibirin puerto rico ta kuma sa daukewar wutar lantarki da ɗaukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda shugaban kasar iran hassan rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewar yarjejeniyar makamin nukiliya ta ɗaukacin kasashen duniya ce ba ƙasa ɗaya kawai ko kuma biyu ba To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da muka yi da mai fashin baki kan harkokin tsaro dangane da ayyana 'yan rajin kafa kasar biyafar a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kotun gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a matsayin 'yan ta'adda. Bayan haka za ku ji rahoto akan nasarar da dakarun sojan sama na Najeriya suka yi wajen tarwatsa sabbin sansanin 'yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu bari mu ji halin da duniyar take ciki. thank you To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis a ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin eh, aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya laraba ma'aikatan suka hango wata yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar da cewa tana da rai lokacin da suka ga hannunta na motsi. an gudanar da wannan aikin ne zuwa daren laraba har zuwa yau alhamis tare da yin tsaka tsantsan da kaucewa rugurgujewar tarin baraguzai yayin da suke kokarin kaiwa gare ta rodolf ravulka daya daga cikin ma'aikatan ceton ya faɗa wa gidan talabijin na foro cewar yarinyar ta faɗa musu sunanta frida kuma bayan haka ta faɗa musu cewa akwai sauran yara biyu da kuma sauran mutane amma ba ta sani ba ko suna da rai to nan kuma magana ce akan mahaukaciyar guguwar nan ta teku wacce aka yi wa lakabi da mariya wacce ta yi sanadin yar saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya yau ranar alhamis a tsibirin puerto rico ta kuma sa ɗaukewar wutar lantarki a ɗaukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda guguwar ta kasance mafi muni da ta shafi yankin amurka a cikin kusan shekaru 90 da suka wuce sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka fake a ɗaruruwan matsugunan da aka kafa a faɗin puerto rico yayin da wasu kuma suka fake a gidajensu haɗarin ya saukar da ruwan sama da ya kai mizanin santimita hamsin a wasu wuraren yayin da iskar mai ƙarfi ta kada wayoyin wutar lantarki da na wayar hannu ta kuma yarfin gine-gine labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Uh, shugaban kasar iran hassan ruhani ya faɗa wa uh, shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta ɗaukacin ƙasashen duniya ce ba ƙasa ɗaya ko biyu ba ya ce ina mai tabbatar muku da cewa ƙasar iran ba za ta kasance ƙasar farko wadda ta keta ƙa'idar yarjejeniyar ba amma za ta mai da martani da ya kamata akan duk wani ɓangare da ya yi abin takaici ne idan wannan yarjejeniyar ta wargaje a dalilin baƙi a siyasar duniya kalaman eh, ruhani martani ne ga shugaba donald trump na amurka wanda ya bayyana wa shugabannin duniya jiya laraba cewar yarjejeniyar ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa iran domin ta daina shirinta na nukiliya ita ce yarjejeniya mara kan gado da amurka ta taba kullawa To a Alhamis dubban masu zanga-zanga suka fantsama a titunan babban birnin kasar Philippines domin yi wa 'yan ƙasa gargaɗi akan yiwuwar komawa mulkin kama karya a ƙarƙashin gwamnatin Rodrigo de Duterte. masu zanga-zangar sun bayyana cewa shugaba da tarta na da halaye kusan iri guda da na tsohon shugaba mai mulkin kama karya wanda shugaban na yanzu ke mutuntawa. ya kaddamar da gagarumin samaman 'yan sanda akan masu amfani da miyagun kwayoyi jim kaɗan bayan ya hau kan gadon mulki shekarar da ta gabata lamarin da ya hallaka dubban masu fataucin miyagun kwayoyi ganin yadda sakamakon zaben ƙasar faransa ya kasance da kuma yadda ƙasar burtaniya na ƙasar burtaniya ya kasance ya ɗaurewa mutane kai a shekarar da ta gabata kuma za iya na haka za a iya hasashen yadda zaben kasar jamus zai iya kasancewa ana sauran kwanaki biyu a yi zaɓe angela merkel na hanyarta ta ci gaba da shugabancin kasar karo na hudu yan adawa a zaben british da zaben shugaba donald trump na kasar amurka jamusawa ba sa cikin yanayinsu ko kuma cikin sakin yin eh, sakina dafi bincike kafin zaben ya nuna cewa suna buƙatar abubuwa su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke ga mafi yawancin jamusawa kalaman eh, na yakin neman zaben ita angela merkel bai wuce uwa ta fi sanin abin da fi dacewa ba kamar yadda yake tana ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓen ta To a ƙarshe kuma a yau Alhamis Firaministan Iraki Haidar alabadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara ƙoƙarin ƙwato birnin Hawaja, ɗaya daga cikin gari na ƙarshe da ke hannun mayakan 'yan ƙungiyar ISIS. Mayakan ƙungiyar ISIS na riƙe da birnin Hawaja tun shekarar 2014 lokacin da ƙungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da fararen hula dubu ɗari ne suka arce daga wuraren cikin shekaru uku da suka wuce. An kiyasta cewar faɗan zai iya shafar mutane dubu tamanin da biyar da suka rage a wurin. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kotun gwamnatin tarayya a Najeriya ta ayyana kungiyar 'yan fafutukar kafa kasar Biafra waje aka fi sani da IPOB a kudu maso gabashin Najeriya a matsayin 'yan ta'adda. abubakar janaidu na murya amurka ya tattauna da profesa halifa dikwa inda ya fara da tambayarsa shin mai hakan take nufi ga kasar baki daya a wato dama yanki ba a ce yanki ba su da iyaka ba ne yanki ana yin ta ta fatar baki ne amma idan aiki ya yake har da yin amfani da abin da zai na mutum ko kuma zagin mutane fiye da kima ko a razanar da al'umma bai zama yankin takar baki irin na amurka a amurka ma ba a yarda da shi ba irin second amendment da ake fada banda barazana banda neman a tayar da fitina wanda nan eh, hukumomi za su zo tsanaka amma a najeriya ne aka yi ta ce a siyasance aka bari ya wuce misali na biyu na ga wannan abin a kulle ne wato wata manufa na neman a hana dare-dare da ake so a kawo cikin yanayin canjin da aka samu domin a da ba haka ya kasance ba kuma mutanen da suka saya ga yaron da yake faɗi abubuwan da basu su dace ba a tarihi ma ta eh, siyasa babu shi sun shiru sannan kuma wanda suka saya masa beli lokacin da ya fara bugewa eh, sharutan beli ba su sawatawa ba su zo ko su ce eh, shi abinda muka yi din ya fara tallata ta gida kamar yanke wanke mu duk da su yi ba sun yi gum da bakin su saboda haka wanda yake wannan halin in ba shi da wayo wanda yake kallon sa yana da shi amma kuma da su da masu rubutun nasu da su an bokon su duk lokacin na wani daga a kasar yarbawa ko kuma daga musamman ma daga arewa idan ya tashi ya yi wata magana sai ya kasance wannan ne laifi ya fi wannan shin ire-ire waɗannan rayu ne sun riga sun wuce a dama ana yin su kasashe ne daidaiku na suka yi kamar amurka da kasar isra'ila da suka yi wa sauran kasashen duniya wannan ma lokacin su ya riga ya ci balle mutum tana da al'adu ga komai an san ka da tabi'a ta mutanen afirka da girmama na gaba da sauransu su kasance wannan kwaikwayon halayyar da ba su da amfani shi ne ina ji yana da kyau hukumomin kar su rage wa wasu domin an rage musu ne da a ce wannan abu a arewa ne bai kai haka ba ai mu misali mun da muke da yan arewa ni daga borno ne abubuwan da suka faru a yanayin wasu na ta'addanci ai iyaye da kansu ne lokacin da aka fara duk da cewa wanda akwai wanda aka tilasta a suka shiga da sauran sun zama wani abu daban to shin shi yanzu wannan bawan Allah Nnamdi Kanu me ya waje ba a kansa bisa wannan ayyana da kotu ta yi na cewa a kunya ta zama kungiyar ta'addanci shi ne ba zai taka tallafewa ba inda za a bi doka sai dai wani zai yi amfani ya fara maganan biyafra nan kuma a fuskan na lalima a hankali a siyasance wanda zai iya amfani da wanda aka zabe su a siyasance su kai majalisa kuma a tattauna da sauran kabilu na kusa da sauransu a cikin lalima in dai akwai doka a kasan maganan nan bikanu ya zauna a waje babu shi ko ina ya je domin abin da ya yi ba wata kasan da za ta ba shi dama ya je ya zauna madalla har ila yau dai a Najeriya dakarun sojojin samar kasan sun wargaza sabbin sansanin 'yan gudun 'yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Ga Hassan Maina kaina ɗauke da cikakken rahoton. Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen leƙen asirinta sun gano yadda mayakan Boko Haram ke son sake kakkafa sabbin sansanoni a cikin dajin Sambisa. Abin da ya sake nan suka kaddamar da sintirin operation ruwan wuta a cikin wannan daji. Na nemi ƙarin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar. Dalilin kaddamar da wannan exercise shine mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan 'yan ta'adda suke yi saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na zambiza a wurare guda hudu musamman to sai muka ga cewa ya kamata mu ɗauki mataki to saboda haka wannan exercise makasudin shi shine mu tabbatar da cewa wannan mataki wanda suka ɗauka bai tabbata ba kuma mun samu biyan bukata kwarai da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen har yanzu muna shawagi kamar yadda muke a yaushe sai dai a waɗannan kwanaki goma mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana saboda mu tabbatar da cewa wannan manufa tasu wadda muke ganin cewa mummunan manufa ce da za ta cutar da jama'a ba ta tabbata ba. me hana lokacin ba a bude musu wuta ba dan an ce kamar akwai lokacin da aka hango ko shekau ko ko mukarrabansa me yasa lokacin ba ku yi ta an gama ba al'amarin yaƙi a sama yana da wasu ƙa'idoji wanda ɗaya daga ciki ba ko da yaushe ne zaka ga mutane kawai ka afka musu ba dole sai ka tabbatar da cewa mutanen da ka ganin nan ba mutane ne wanda suka cancanci ka afka musu don ainihin abin da muke abin da yasa muke wannan yaƙi shine mu kare mutunci mutane wanda ba su ji ba su gani ba da ake kashewa ana yanka su da sauransu saboda haka in cikin yin haka kuma ka je ka abkar da wanda ba da wani haki a ciki to kaga kai ma ka fada sahun sahunsu kenan to saboda haka shi sa lokacin da muka gansu mukan ɗauki lokaci mai yawan gaske mu tace duk abubuwan da muka gani so lokacin da muka tabbatar da cewa mun samu cikakken bayanan da muke bukata mu sa wannan irin wannan operation saboda san cewa zai nasara tsohon kwamanda a rundunar sojin saman najeriya air kwamanda ahmed tijjani baba gamawa ya ce wannan sintiri na operation ruwan wuta ya zo daidai lokacin da ya dace ai shi wannan operation ruwan wuta wadda su dakarun sojojin sama suke kan yi yanzu yana da muhimmanci yau in ka duba ko amerika yakin da suke a afghanistan wayanda suke yi a libya wayanda suke yi a syria da sauransu ai duk sojojin sama su ne suke yi sannan suke samun wannan nasarori sai sojojin sama sun shiga sun samu nasarori sannan sojojin ƙasa su dirka su shiga ciki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Brigadier General Usman Sani kuka sheka mai magana da yawan rundunar sojan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili sai a biyo mu a hankali to kafin mu ji tambaya daga mutum na gaba yan yanki maiduguri dai su suka fi fama da wannan matsala tunda su aka fi kai ma hari kafin a kai hari ko ina za ka ji za a kai a yankin maiduguri ko wani ƙauye da ke kusa daga maiduguri don kwanan nan ma ita ƙungiyar amnesty ta buga wani rahoto a kan cewa tun daga watan afrilu zuwa yanzu su 'yan boko haram sun kashe farar hula 381 To game da wannan yanki na Maiduguri waɗanne abubuwa ake yi sabo kuma wani taimako kuke so jama'a su baku? akwai abubuwa da dama da ake yi kuma saboda dalilan tsaro ba zan yi to maki dalla-dalla in shaida maki abubuwan da ake ba hasali ma idan kika yi la'akari da cewar kwanakin baya mun kullo da wani sabon salo na mobile strike teams wato waɗanda su aikin su ne ya kasance kamar ko ta kwana sannan kuma su buɗe hanyoyi da aka buɗe kin san akan samu matsaloli da 'yan ta'adda idan mutane na tafiya kan hanya sukan masu fashi saboda suna neman kuɗi ko abu eh. sannan ba da wannan akwai bincike da kuma shingaye da ake ta yi a duk waɗannan abubuwan kuma suna ta'allaka ne ga ainihin magana da kika yi ta cewar wani taimako muke so ko kuma gudunmawa da muke so jama'a su ba mu to gudunmawar da suke ba mu ita ce ta ba da bayanan sirri to duk da haka muna so kada su gaji su ci gaba da bada waɗannan bayanan sirri saboda suna da tasiri kwarai da gaske kan nasarar da muke samu wajen kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda na boko haram haƙƙi ne ya rata ga kan kowa a tabbatar da an sami tsaro ingantacce to hakan ba ta faruwa ko ba ta samuwa har sai kowa ya yi bakin gudunmuwar shi ko kuma ya ba da gudunmuwa daidai gwargwadon hali wannan gudunmuwa ita ce ya kasance an kula da sha'anin tsaro sannan kuma idan aka ga abin da ba shi kenan ba a shaida ma kuma ba wai sai an jira ba sai shiri na rediyo ko wasu abubuwa akwai layin wayoyi kuma da kuma sansanonin jami'an tsaron mu da muke da su kamata idan mutum ya ga abin da ne amince bai sanar amma ko da ma hakan za ta yi mashi wuya akwai lambar waya ta musamman wadda kawai a turance 193 wato daya tara uku kowane network wallau airtel ne wallau nine mobile ne ko mtn ko ma wani iri ko gulo kake da shi idan ka kira inda ka ga abin da ba shi kenan ba ka kira wannan lamba daya tara uku insha Allahu a cikin jami'an wasu za su dauka kuma za a yi maganin abu. To mutum na da maturu na gaba bisimillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To sunana Sa'id Ibrahim. To muna jin ka. Hajiya muna tambayan general ne akan magcin maganan checkpoint din nan da suke su gudu ba suka tarko su babban gida jihar Yobe. To makai tambaya ba ya ji eh, me tambayar kaɗan. din. Yawa tambaya ta ce kusan umar mun kasa gane bambancin tsakanin gwamnatin Goodluck Jonathan da gwamnatin Janar Buhari wajen karɓar cin hancin sojoji akan checkpoint. saboda za mu zo mu sauke fasinja su wuce tukunna mu zo direbobi mun zo kuma sai an tambaye mu mun ba da wani abu tukunna na goro kamar nawa kuke bayarwa kusan har yanzu bai canza kamar nawa suke cewa kuma ko naira hamsin naira hamsin naira ɗari ne dai haka to sojoji ne ko yan sanda a sojoji ne akwai checkpoint a babban gida akwai checkpoint a dabci akwai checkpoint a guji ba in ka ba ta karba akwai checkpoint a guji ba To, so a takaice eh. dai duk wannan wuraren bincike idan ka idan direba ya je sai ya bada na goro kuma kana zargin cewa sojoji suke karbe ko? Eh, sojoji ne ta karba sai. To, General Kaji batun nashi ko? Eh, so nike in ji sunan ɗaya checkpoint da cece koko na ji dai ka tarko babban gida guji ba sannan da cece da babban gida da fi burtari local gamman ne da fi da fi Dabci to. Da babban gida. Da eh, babban gida. wajen gida ka To ya faɗi sunayen wuraren kaji? Ya ce Dabci, Gujiba, eh, to babban eh, gida. Can in kayi ta gaidan ne ko? eh hanyar gaidan ne amma su ba ta sauke mutane normal ne in ka zo wucewa ne za su tambaye ka na goro ka basu in ba su kuma za a ce kai parking dan ni satin can ma da na zo ni da ban bayar ba ka yi fakin koma baya na koma baya akan kudin sai wani daga baya taso na ce ba cin jini a gona shi ne yasa yake koma baya baran tafi ba sai dai su yake to zo ba damuwa zo ka tafi kawai na zo na kama hanya a na wuce na tafi shi na tafi din kenan to to general ka ji ko eh amma ku na ji to wace ansa zaka bashi wato ansa da zan bashi ne ai ah, na ji ko shi kuma tabbatar jigan za mu bincika inda har aka tabbatar da wannan batu gaskiya ne kuma waye na so da zai tabbatar man da ranar da lokacin da hakan ta faru so da ya kasance mun bincika mu san waye ke aiki a wannan lokacin a wannan guri a da kamar yadda ya bayani zan da za mu bincika na a hukunta shi in har aka tabbatar yana da laifi amma ko menene ina so da Allah ya yi hakuri za a bincika Malam mai tambaya za ka iya tuna ranakun da wannan abu ya faru ko ko yana faruwa ne kullum? Kullum ne yana faruwa. Amma dai akwai shi checkpoint na kasar kudin ba sa karɓar kuɗi gaskiya ne maganan gaskiya su ba sa karɓar kuɗi kwata-kwata. Na guji ba ne suke takulawa kusan dole ne sai kusan kama da kuɗi. In ba da kuɗin ba eh, Katarko ba sa karban kuɗi. To General ka Kaji Katarko ba sa karɓa. Eh amma sauran wuraren kusan kullum yake faruwa. Tunda babban gida da To, bismillah mutum na gaba. Assalamu alaikum. Ina Maruji daga Guji ba. To. Faru alhamdulillah dai mun samu zaman lafiya a Guji ba. Shi ne na ce shi kuka shaka yana sane da cewa yanzu daga Guji ba da zai yi karfe shida ne yayi kai dodowa da matu ba ko kuma daga Guji ba kai zuwa Bunyadi ba da karfe shida yayi. Shi ne tambaya. Ban gane tambayar ba ni kaina me kake nufi? tambayan da nake yi shi ne na ce alhamdulillah an samu zaman lafiya yanzu a jihar yobe sannan kuma ni zan zaune nan cikin guji ba ne. to to me ya tambayar ka. shi da idan ya yi yawwa idan karfe shi da yi ba za ka shiga guji ba ba za ka fita kai duniya ne ba shi ne tambayar da nake ke yi kuma ba za ka zo da masu ba. To a takaice tambayar ka shin shi ne me yasa ake hana mutane wucewa idan shida ta yi? Ya ina da wato kin san akwai wasu akwai inda aka hana yawo musamman ma da daddare. Kila eh. nan wuraren suna cikin daga cikinsu kuma abin da nake so ya gane ba a kawo irin waɗannan dokoki don a kuntata ko a tsananta ma jama'a sai dai inganta yanayin tsaro amma ko me kenan shi ma zan bincika a me musabbabin da ba za a bari mutane su ci gaba da walwala ba zuwa karfe shida amma shi ma ya sani idan mutum ba dai daren ta iyaye ba kuma ina ma za ka je har ya kasance kayan dare karfe shida ba ta yi ba a kana inda za ka ba amma dai duk da haka za a bincika idan har akwai wani dalilin da ya sa haka za a sanar. abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shiri a halin yanzu kuwa jimai ali daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Shirin sai bango ya tsage kenan daga bakin jima'i Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce ina taya ɗaukacin 'yan uwa musulmin duniya murna bisa shigowar sabon shekarar musulunci. Da fatan Allah ya lullube mu da alherin da ke cikinta. Tsautsayi da haɗurran da ke cikinta kuma ya yi mana katangar ƙarfe da su alfarman manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Salam VOA Hausa yajin aikin da gamayyar ƙungiyoyin kiwon lafiya na Najeriya suka tsunduma abin takaici ne kwarai. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dubi halin kunci da marasa lafiyar ƙasar za su tsinci kansu a ciki sakamakon wannan yajin aikin. ta sasanta daga mayar ƙungiyoyin kiwon lafiyar duk samun mafita. Sako daga Ahmadu Abacha Mashina. To gwamnonin da shugabannin Arewa ya kamata ku ƙara ƙoƙari wajen tabbatuwar samun nasara aikin haƙo mai da ake ci gaba da gudanarwa a wannan yankin namu mai albarka. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchi a Najeriya. Sako na gaba ya ce to dattawan kudancin Najeriya da fatan za ku amsa kiran dattawan arewacin ƙasar suka yi na ku fito ku yi tur da rajin da IPOP ke yi na kafa ƙasar jamhuriyar Biafra. Sako daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam Husaini Abba Dambam jihar Bauchi. Salam VOA muna yaba wa gwamnatin ƙasar Jordan kan cika alkawarin ba da tallafin kayayyakin yaƙi ga ƙasar mu Najeriya. Da fatan sauran ƙasashen da suka ɗauki irin wannan alƙawarin za su gaggauta cika shi. Daga Adamu Habu Umar Enyanga ƙaramar hukumar Taura a jihar Jigawa. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa diren daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belal jihar Adamawa. suka ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Hakika tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin inganta makarantun allo a Najeriya da wata kungiya mai zaman kanta da haɗin gwiwar 'yan jaridu suke yunkurin yi a arewacin ƙasar yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa su cimma nasarar wannan yunkuri nasu amin. kafin mu karkare ga Ibrahim Jarmai da takaitattun labarai. Tumar Nazar a yau Alhamis ma'aikatan ceto a ƙasar Mexico sun ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango ta yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar da tana da rai lokacin da ta suka ce ta yi motsi da hannunta mahaukaciyar guguwar teku maria ta yi sanadiyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau alhamis a tsibirin puerto rico ta kuma sa daukewar wutar lantarki a daukacin tsibirin da ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashi akalla mutum guda shugaban kasar iran hassan ruhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce ba ƙasa ɗaya ko biyu ba ya ce ina mai tabbatar maku da cewa ƙasar iran ba za ta kasance ƙasa farko wadda take keta ka'idar yarjejeniyar ba amma za ta mai da martanin da ya dace akan duk wani bangare da ya yi haka a yau alhamis dubban masu zanga-zanga suka fantsama titunan babban birnin kasar philippines domin yi wa 'yan kasar gargadi akan yiwuwar komawar mulkin kama karya a ƙarƙashin gwamnatin rodrigo de tata masu zanga-zangar sun bayyana cewa shugaba da tata da halayen eh, na da halaye kusa da iduda da na tsohon shugaban mai mulkin karya eh, kama karya wanda shugaban na yanzu yake mutuntawa To madalla masu sauraron mu anan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Grisham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.